wannan bidiyon a wannan bidiyon zai nuna muku yadda za ka yi sakin da hoto za muna nuna muku wata barauza ce wacce zaka iya sakin ne iya hoto zaka iya iya sakin me ka saka iya hotuna za ta nuna maka kuma sannan komai za ka yi sakin za ka yi sacin da rubutu kuma sannan za ka yi ɗauko hoto kai sacin ta nuna maka dukkanin wani irin shi da ke social media ko kuma dukkanin wasu bayanan sa da ke social media ko kuma dukkanin ko dai kana son dai irin wa'annan hotuna ko kuma ko da ce kana son irin wannan hotunan za ta nuna maka irin hotunan nan kala kala idan ka zo ka saka shi kai sacin ɗinsa wai idan wani da farkon zarta ka wannan can na karkamanta kada na subscribe kana kuma kada na alamar kada domin kasance da dukkan shirye-shiryen da zara mutu a kan kada na alamar like idan wannan bidiyon ya birge ka yau kuma za mu ajiye muku ɗin application na kasar description na wannan bidiyon kai tsaye za ka iya zuwa play store ka je ka yi downloading ɗin wannan application ɗin yau ɗan uwa gashi ne yanzu mun shiga cikin application da mun na muku yanda wannan browser take amfani yau ka gani gashi nan wannan ga yanayin ajiye mun search history ga yanayin na ɗan amfani da yanayin searching su ɗaya ga yanayin image search kuma sannan za ka iya dukkan za ka iya download ɗin dukkanin wani dukkan wani hoto da ya gani za mu iya taɓa wannan search box ɗin haka za mu saka kowa muke so ko kuma bar mu saka sunan wannan channel mara hoto zai ba mu yawwa wannan ba zai baka website ba ko wani application ba ko iya zalla hoto zai baka iya zalla hoto kawai za ka iya sacin a cikin wannan application ɗin yawwa ka gani ga hina abin da ya baka hina da fari logon channel mu ya fara bayarwa sai kuma thumbnail thumbnail na mu ga hina comment comment na bidiyon mu ga har da keke shi ma ya fito a cikin ga shi eh, da nawa daga ibrahim tiktok sai keke tiktok sai kuma abubuwan da ba a rasa ba na youtube yawa kaga dukkanin abubuwan da ya sacin to dukkanin abin da ka saka masa babu abin da zai maka sacin illa hotuna ya zalla hotuna zai maka sacin in ya zalla zai maka sacin wa'inda suka danganci wannan abin da ka saka masa ka gani da hada hotuna waɗanda suka kunshi na thumbnail na channel dina kagan su kagan su dukkanin waɗanda su hotuna da suka danganci na thumbnail channel dina mutum zai nuna su sai kuma hanya ta biyu ce hanyar da zaka iya zuwa ka je kai yi sacin ka je kai adin din hoto kai yi sacin yawwa yawwa a nan wajen kaga ya ajiye ne ga ya ajiye ne saci stay ga yana abin da ya sacin na biyu shi ma ya ajiye mu shi kai tsaye idan ina so zan iya taɓa wannan kamar play store din nan ya kuɗe ne inda fito kan yi gashi dukkan ya nuna mana wani hoto da ya kasance na play store ne ko kuma zan ƙara taɓa wannan ibrahim tiktok din domin nuna mani dukkanin wani hoto da na baro ko kuma in ce da na fito daga ciki daga cikin wajen ka gani ya ƙara da ni wajen to wannan bura ce mai daɗin amfani kuma mai saurin satin yawa za zama iya taɓa wannan wannan gashi ɗin guda uku na gefen nan wajen bayan mu taba zai kawo nan wajen gashi ne ya kawo mu download image search history ga nan ya kawo mu search by image kai tsaye za mu taba wannan search by image din kamar haka muna taba wannan search by image din zai kai mu kai tsaye zuwa profile din mu inda za mu je mu ɗauko hoton da za mu yi search din shi a cikin profile din mu bari mu jira yana ɗan gama loading ne bari ya buɗe mana don mu nuna muku yauwa za mu taba nan wajen don mu je mu dauko hoton bari mu shiga wannan pixel life din na kamar haka bayan mun shiga pixel life din nan sai mu haka sai mu scrolling down yawwa sai mu je mu dauko application sai mu je mu dauko suna hoto irin na channel din nan na eh, wannan logo irin na channel din mu ko kuma ce logo channel din mu za mu je mu dauko shi sannan sai mu search din shi mu gani yau ga shi na ga logo nan ga gani na logo kana ganin shi haka sai mu search din shi kamar haka yawwa sai mu na masu ta search yawwa to kai tsaye zai kai mu kuma su zai mai da mu cikin browser mu kuma sannan ya mana search din irin wannan hoton bar mu ga yanzu wani kuna zai nuna mana duk da cewa zai bai yi selecting ba dole sai mu karo komawa can din dole sai mu kara komawa can da domin mu kara yin selection ɗin hotel na selection na yi selection ɗin sa ba amma ga na ƙarin selection na ga ya fito da ni to ba su ne matsalar ba ko don cewa wannan application din ba wannan watan ba downloading sa ne ba bara ga mu ko koma mu gwada akan wani hoton amma koma haka sai mu tafi fannin sai mu tafi ta dalol don mu nuna muku a can yau babbar mutu ta download don mu nuna muku a nan yau ka gani ga abubuwa da yawa bar mu ɗauki to wannan robot ɗin green screen na robot ɗin nan kamar haka idan muka ɗauko yau ga shi nan za mu ɗauki green screen na robot ɗin nan yawwa kamar yadda muka ɗauko ya shi ya fara processing ga shi zai nuna saboda wancan a wayan nan muka ƙirƙire shi ba mu ɗora shi a kowane social media ba shi sa bai nuna mana shi ba wannan ya kuma ya kasance a social media muka ɗauke shi shi sa ya ƙara maida mana ya ƙara maido mana shi ya ƙara maido mana iri irin su inda kana son ka samo irin hoto ko kuma kana da hoto haka kana so ka samu irin sa da yawa akan social media kai tsaye zaka iya zuwa nan wajen wannan browser ka zo kai sacin da shi ka zo ka saka shi kai sacin ka gani yan dukkanin wasu hotuna ne na robot na robot na robot da yawan da suka danganci wancan wanda mai sacin da shi ka gani gashi nan har su suka saka ka gani gashi nan wannan browser ce mai kyau kuma musamman mai matuƙar amfani ya kamata ce kana amfani da ita kuma sannan za mu saka maka link din da aka sa description na wannan bidiyon kai tsaye za ka iya zuwa play store ka je ka yi downloading ɗinta yau dan uwa idan wani ne farkon ziyartar ka wannan channel ɗin karka manta ka danna mana subscribe kana kuma ka danna alamar ƙararrawa domin kasance da dukkan shirye shiryen mu da zara mu dora kar ka manta ka danna alamar like idan bidiyon nan ya burge ka sai mun haɗa bidiyo na gaba.